صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau lahadi goma sha bakwai ga watan rabi awwal a shekara ta 1432 daidai da ashirin ga watan biyu shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam abu muhammad al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari wanda allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi a shekara ta 329 da hijira rasuwar shi shekara ta 329 yau kuma mana shekara ta 1432 a gadar rasuwar shi yau ana neman wajen shekara 1000 da ɗari ɗaya da wasu abubuwa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi wannan kuma shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi za mu tashi a gaba ta hamsin da uku inda malam rahimahullah azza wa yake cewa wa rida bi illa. wannan gaba ta 23 ta uku malam yake cewa wa rida bi illa. kuma dole mutum musulmi ya imani kuma yadda bi illa da dukkan abin da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya hukunta ana shine arriba bi qada da abin da Allah ta'ala ya hukunta ya zartar kaga wannan kuma shine shi shike na shida daga cikin shika-shikan imani domin shiga shikan imani yana da rukunai guda shida wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kuma a kullum kaji an yi magana kan imani da kaddara yana da shika-shikai guda uku guda hudu imani da kaddara yana da shika-shikai guda hudu shi shike na farko shine al'ilmu cewar ubangiji Allah madaukin sarki ya san dukkan abin da ya same ka saboda haka in Allah in abu ya same ka kasancewar dama Allah ya san zai same ka abu na biyu almashi'a ganin dama Allah madaukin sarki wannan abin ya same ka ne akan Allah madaukin sarki ya ga dama ba wai ya fi karfin Allah bane dan ba abin da ke fin karfin Allah madaukin sarki abu na uku alkhalq halitta cewar Allah madawacin sarki shine wanda ya halici wannan abu sai abu na nawa na hudu abu na hudu kuma ya tafi min yanzu a zuciya ban sani ba zuwa an in ya dawo malai yake cewa warriba bi illa da imani mutum ya imani dukkanin abin da Allah madawacin sarki ya hukunta ya zartar wannan shi shike ne daga cikin shika-shikan imani guda shida gaba ta gaba wa sabaru ala hukumillah mutum ya haƙuri akan hukunce hukuncen Allah maɗaukakin sarki dukkan abin da Allah ta'ala ya hukunta ma mutum na hukunci ya haƙuri akan shi Allah ba ta mun gano wannan shari'o'i da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta mana abubuwa ne da suka shafi masalihul amma maslaha na al'umma baki ɗaya kun gane ko babu wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen Allah madaukakin sarki da yake akwai zalunci ko akwai takurawa ga dan adam domin Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millati abikum ibrahim yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ga ubangiji Allah madaukakin sarki dukkan hukunce hukuncen da yi hukunce hukunce ne masu cike da adalci hukunce hukunce ne da mutum zai yarda dukkan hukuncin da Allah madaukakin sarki yi mushi a lokacin da abu ya samu mutum aka ce hakuri ko aka ce mai ga abin da Allah ta'ala ya hukunta mashi zai ji wani abu a zuciyar shi in imanin bai shige shi ba amma da zara an ce mai haka Allah ta'ala ya ce sai ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya wanke zuciyarsa duk hukunci da aka ce hukuncin Allah ne sai ga mutum ya sallama duk rikici da ake yi da mutane akan an musu hukuncin da ba na Allah ne. wani ƙato ne tsugun na yi hukuncin kaga yanzu kuma halittar Allah ya hukunta halittar Allah amma idan aka bar Allah madaukakin sarki hukunta halittarsa sai ga komai ya zo da sauki sai abu na gaba ya yace wal imanu bima qala Allah azza wa jalla da kuma yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa kwakwalwarka da hankalinka da tunaninka ya kai ga abin ka fahimce shi ko bai kai ba dole ka yi imani ka sallama wa jami'u ayatu sifatu umirruha haqqan kama naqala al-tiraz awwal wa arudduhu dataha ila nuqaliha وأصونها عن كل ما يتخيله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطان سبحانك دي أبن الله تعالى يفعل أبو بوا أن دي سكشة القصص قصو شيني الماضية نوات أن دي سكشة دي متني إيماني أكدسو نعم إيه؟ أبا آه، كيف النمبر malam yana karanta wata nuska ce wace ba ta mu wal imanu bima qala Allah dai imani da duk abin da Allah madaukin sarki ya faɗa kaga Allah madaukin sarki ya ba da labari kun gane ko labarin annabawa na abubuwan da suka shuɗe وما كنت لديهم إذ يلقون ayyuhum أيهم يكفل مريم kuma kun ladaihim idh yaqtasimuna duk wannan labarurka ne na waɗanda suka shuɗe wajibi ne kai imani da su haka nan labarurka na abin da za su zo nan gaba na ghaibiyat da Allah ta'ala ya sanya ya ba da labarin su na gaibu na alkiyama ko na kabari dole mutum ya imani da su kun gane ko shine wal imanu bima qala Allah da yin imani da abin da Allah ta'ala ya faɗa na hukunce hukunce na menene dole mutum ya imani da shi kada ya ji cewar kada ya ji cewar akwai wani abu da shi bai yarda da shi ba kada ya ji cewar akwai wani abu da bai yarda da shi ba domin ka'ida ita ce dukkanin alkur'ani in mutum ya ɗauki aya ɗaya ce bai yarda da ita ba daidai ne da bai yi imani da shi ba duka a fatu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd kun gane ku so da abin da ya shafi imani abin da ya shafi hukunce hukunce abin da ya shafi kistoshi abin da ya shafi labaru abin da ya shafi annabta abin da ya shafi duk wani abu da Allah ta'ala ya bada labari akan shi wajibi ne akan dukkan musulmi ya imani da shi kada ya ɗauki ƙwaƙwalwar shi ta zama ita ce ma'auni sai abin da hankalin shi da ya karɓa sannan zai iya yarda da shi domin shi wannan addini lam ba ala uqul rijal ba a sanya shi akan tunanin mutum ba sai abin da ya hango sannan yake addini wada an ka ara ar rijali wa qawluhum wa qawlu rasulullahi azka wa ashrahu shi sai ce wal imanu bima qala da imani da duk abin da Allah mai girma ɗaukaka ya ce wal imanu bi aqdarin lahi kulliha hawa wa sharriha hulwiha wa murriha qad alima Allahu mal ibadu amilun wa ila ma hum sa'irun la yakhrujuna min ilmi Allah wa la yakunu fil ardina was samawati illa ma alima Allahu azza wa jal mala yace wal imanu bi aqdarillah da kuma yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara wa kana amrullahi qadaran maqdura inna Allah ala kulli shay'in qadir dan imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara zai same ka ko ya kaddara zai kasance duk wani abu da kulli ha baki ɗayansu su biduni istisna kisa ya kawo kul wace yake ita ce umul bab a babun umumat sai ya kullun aw al-jami'u wa qad talal ladillat al-furu'u yace wal imanu bi aqdarillah dan imani duk abinda da Allah ta'ala ya kaddara kulliha baki dayanta khairiha abin da yake alheri ne wa sharriha ko abin yake kuma jarabawa ce sharri ne kun gane wannan da kyau ko duk da cewa in ka kallaci wannan sai ga abin da ya shafi alheri ana jingina shi ga Allah madaukakin sarki Abinda ya shafi sharri sai a jingina shi zuwa ga halittu adaban ladabi zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki dubai aljanu suna sababbin musulunta Kuma fahimci wannan da ke ko suka ce wa anna la nadari uri da biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ku duba gwan da imani ya shige su suka ce wa anna la nadari mu kan ba mu sani ba domin wa anna la na sama'a fa wajadnaha muliat harafan shadidan wa ba. wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam faman yastami al'ana yajid lahu shihaban rasadan duk waɗannan abubuwan da ya saba ma abin da suka saba yi ne suka saba suka ce to wa anna la nadari a sharrun urida man fil ardi shin wani sharri aka nufaci waɗanda ke ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada kaga wajen ar-rashid sai suka jingina ta ga ubangiji madaukin sarki amma sharri sai suka cewa anna la nadari a sharrun urida bi mafil ardi Sai kawo shi mabani limalimi sami fa'ilhu ina fata mun fahimci wannan da ke ko sannan kuma za ga ga sai dai ka ce abu kaza yana da sharrin sa yafi yawa amma ba ya rasa alkhairi ina fata mun fahimci wannan da kyau ka san ba abin da yake abin da zaka iya hararan shari'i irin su gobara mai kitse wuta kenan ka san in ta gobara ta tashi zai ga dan abin da mutum yake ci gaba daya ta lashe shi ta kone shi duka kun bai wannan jarrabawa ce sosai da sosai amma daga tiya alkhairan ta fa ba dai ta yake miya ba ba dai ta yake tuwo ba ba dai ta yake farfesu ba ba da yake yake girki ba kun bai wannan da kyau kun yi shiru wannan ba alkhairi ba ne alkhairi ne to akwai abubuwan da suke da su dama khairi ne alheri ne tsantsansu kamar annabawa da manzanni ina fatan mun fahimci wannan da ke wannan alkhairi ne tsantsansu so kuma akwai wani abubuwan da suke da alheri suke da sharri sai dai wani wannan ya jibanci wannan shi kuma sharri yana cikin abin nan halitta Allah madaukin sarkin da ya halicce shi baki dai ko fulat dinsa to duk abin da ya samu mutum na alkhairi ko na sharri to ya sani wannan jarrabawa ce da Allah ta'ala ya musu wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un wa balawnahum kuma mun jarrabe su bil hasanat da abubuwa masu kyau was sayyiat da kuma me munana la'allahum yarji'una domin su dawo ashe alheri zalla jarrabawa ne sharri ma kuma jarrabawa ne da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara mu mutum na alheri ne ko na shari huluha komai daɗinta wa murriha da komai ɗacinta mutum ya sallama to haka idan mutum ya samu kanshi a irin wannan ya kai wani mataki da zai gode ma Allah madaukakin sarki da yawa idan alheri ya samu mutum sai ya gode ma Allah madaukakin sarki amma idan sharri ne sai ce da wada da wani suka sami hannu kun yi shiru to me yasa da alherin ya samu sai ya ce Allah madaukakin sarki ne amma da alkhairi da sharri ya same shi bai yi tunanin wani zunubi da ya aikata ba domin zuharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas saboda danyen laifukan mutane yana kawo sharri yana kawo fitintunu yana kawo masifu a bayan kasa kada alimallahu man ibadu amilun ubangiji Allah madaukakin sarki ya san dukkanin abin da bayi za su aikata kaga magana da muke jiya qad alima alima fi'li ne madi ga kuma qad ta shige shi tufidu at-tahqiq tabbas domin idan qad ta shiga fi'li madi tufidu tahqiq idan ta shiga fi'li mudari'i ba mu fara cewa illa fi qawli ta'ala kun ji shiru kada ya alamu Allahul mu'awwiqina minkum kada ya alam fili ne mubari mana ce kada alima Allahu mal a amilun tabbas Allah ta'ala ya san duk abin da bayi za su aikata kun ga da jaddada mana abin da ya shafi ilimin Allah madaukakin sarki shi yasa da da muke lissafa rukunin imani da kaddara maka kawo ne al-ilmu kun gane ko al-ilmu da mun kawo al-ilmu da al-khalqu da al-mashi'a nau kenan uku nace ɗayan ya alkitaba barakallahu fik alkitaba rubutawa barakallahu fik Allah ta'ala ya ya rubuta komai inna zalika fil kitab inna zalika ala Allah yasir alkitaba rubuta waɗannan su ne sharuɗan imani da kaddara kai imani da Allah ta'ala ya rubuta komai duk abin da ya same ka dama Allah ta'ala ga ya riga Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi abu na biyu ka san Allah madaukakin sarki ya san wannan abin Allah madaukakin sarki ya halicci wannan abin Allah maɗaukin sarki da ganda mashi ne abin ya same ka kuma wannan abin ka ɗauke shi da na alheri da na sharri gaba ɗayansu Allah maɗaukin sarki ya san duk abin da bayi za su aikata wa ila mahum sa'irun kuma ya san ina makoma bayi take ya san waye dan wuta ya kuma san waye dan aljanna tunda ya halicci aljanna ya halitta mata 'ya'yanta masu shigarta haka na cin da ya halicci wuta ya halitta mata kuma yan wuta ka san ba jiya ba shekaran jiya ba ne ya halicci aljanna da wuta ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin waɗanda ka halitta domin aljanna to yanzu ya matsayin aiki kenan wanda Allah ta'ala ya rubuta shi dan aljanna ne dama dan aljanna ne wanda ya rubuta shi dan wuta dan wuta ne sai sabai suka ce ya rasulullah fa mal amal to akan me zamu aiki eh kun yi shiru akan me za a aiki to sai ce i'malu fa kullum yassara lima khuliqa la ku je ku aiki kowanne za a sauwake mishi hanyar da aka rubuta shi domin ita dan yanzu mutum ya ce a ah, to shi tunda haka ne yanzu kan ai ya janye aiki yanzu ba sallah ba azumi ba zakka a to ai kaga ya nuna ɗaya hannun kenan kai tsaye la ya min ilmin la gaba ɗayan bayi ba sa fita daga ilimin Allah maɗaukakin sarki domin me domin ilminsa ya kewaye komai li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wa sa'ara bi kulli shay'in ilma mun bai ci wannan da kyau ko shi yasa malam ya ce la yakhrujuna min ilmin la bayi gaba ɗaya ba sa fita daga ilimin Allah domin shi Allah madaukin sarki ya san duk abin da yake kasancewa su din suna cikin ilimin sa ne to yanzu in suka fita ma'ana suna inda ilimin Allah ta'ala bai kai wurin ba kenan alhali kuma shi haka bi kulli shay'in ilma wala yakunu fil ardina ba abin da ke kasancewa a bayan ƙasa a ƙasa bakwai shine al-arfin bi da cewa a lafazin larabci al suna sanya shi cikin mulhaqun bi jam'i muzakkar salim ba za ka ce al'arbina fili abin nan majrurun bi fi wa alamatu jarhi a'a jamu muzakkar salim sai dai mulhaq bi jam'i muzakkar salim ina cikin mulhaqat da shi da al da illiyuna da alamuna da sauransu kamar da ibn malik ya ambata ba kasafai kakan ji jam'in al'ardu ba ya zama al'ardina da tun da in ka lissafa da wannan adadin karatun ka da kai ka samu jam'in sai ya kai nawa a inda kai da an faɗi jam'in ƙasa a ƙur'ani dai babu eh ko akwai jam'in ƙasa yawa suka ce saboda yana da nauyi a harshen larabci larabawa abin yana musu da nauyi ba sa cewa al'arduna sai abin ya zama da nauyi shi kuma qur'ani ya sauka bilisanin arabiyyin mubin sai ce Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzal al-amru bainahunna ba wai dan yana da nauyi ga Allah madaukakin sarki shi kan ba wani abin da ke da nauyi gare shi saboda ya sauka da yaren larabci sai ya kawo wa min al-ardi mislahunna kwacin kasa din tunda sama kenan tunda sama gurano ce bakwai sai kasa ma ta zama bakwai amma kaga ba a ce ba a kawo ta da jam'i ba wala yakunu fil ardin ba abin da ke kasancewa a ƙasa zuwa ƙasan bakwai was samawat da samai bakwai illa ma alima Allahu azza wa jalla ba ce abin da Allah madaukin sarki ya sani wannan magana mun yi ta jiya malam ya dawo mana da ita ne dan ya dada jaddada mana gamamman ilimin Allah madaukin sarki cewa wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi ilimin Allah ta'ala ya kewaye komai babu wani abin da ke wajen ilimin Allah maɗaukin sarki to haka ina a karantar da mutane waɗannan suka fahimci wannan ai ba sai ka sanya musu ɗallakin asiri ba tunda ya san babu wani wuri da zai shiga a ko ina yake face Allah maɗaukin sarki ya san a inda yake ba zai ce yanzu ya je inda babu wani wanda ya san a inda yake ba eh ko da za a haƙa rijiya ne sama da gaba dubu ya shiga ciki ya san ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa inda yake kuma yana kallon shi kuma yana jin sa suna ba da labari cewar akwai wani bawan Allah da ya tara ɗalibansa ya ba su aiki ya ce kowa ya je ya yi shi a inda babu wanda yake ganin sa kun gano wannan kowa ya je ya yi a inda babu wanda yake ganin sa ɗaliban nan suka je suka sai wani ɗalibi ɗaya ne ya dawo bai ba ce shi duk inda ya je ya ga ana ganin sa duk inda ya je sai ya ce wa yake ganin sa sai ya ce Allah yana ganin sa subhanahu wa ta'ala ke al-imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma lamya lam yakul yusibak ai wannan wani bangare ne hadisi eh yawwa muku ce na ba dan kusan je mun ba aiki yawwa wa ta'lamu kuma ka san kasancewar kaga tsantsar tauhidi kenan ba kana karantawa kana jin ayoyi da hadisai ko dai lafazin ayoyin da ko lafazin hadisan ko kuma ma'anarsa kawai suna zuwa ciki amma a ce kana karatun littafin tauhidi tun da ka fara babu inda kaza an ce li qaulihi ta'ala babu inda kaza an ce li qaulihi sallallahu alaihi wasallama sai daga da ana al'aqalu da aljurmu da alwaye da alwaye da alwaye wannan ai mutum ya ɗibi daji tunda inda yana maganar Allah madaukakin sarki ne to ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a dinga faɗa domin Allah ta'ala ce a antum a'lamu amillah kuma ka san anna ma asabat ma al-mawsuliyya ce ismul mausula ce ɗauki ka'ida dukkan asma'ul mausula guda nawa mun shiru duk asma'ul mausula gaba ɗayansu da allazi da allazani da allazuna nawa kenan uku da allati da allatani da allati shi da kenan ai da haka zaka haddace su kowanne zaka dauki muzakkar ɗaya da mu'annas ɗaya da jam'insa da man da ma nawa kenan in ka hada takwas kenan to yan sauran da suka rage kaɗan ne in ka hada su duk asma'ul mausula gaba ɗayan su mubhama ne a bangaren usul fiqh sun ce yufidul umum yufidu al umum saboda haka wa ta'lamu kasancewar anna ma duk anna ma asabaka duk abin da ya same ka na alheri ne ko na sharri kasancewar lam yakul yukhti'aka aka daman bai kasance wanda zai kuskure ka ba shi yasa ya same ka daman tun azal Allah bai kaddara zai kuskure ka ba shi yasa ya same ka wa ma asabaka wa ma akhba'aka abun kuma da ya kuskure bai same ka ba to karka ce ka bara ce a'a dama lam yakul yusibaka daman bai kasance zai same ka ba ba ka bara ba ce ai shi ma mai da dabara din ya ce sai hada da zilliya kun gane ko duk abin da ya kuskure bai same ka ba daman Allah bai kaddara zai same ka ba duk abin da ya same ka Allah bai kaddara zai kuskure ka ba kuma ka dauki wannan a hannu biyu da alkhairi da sharri kun gane wannan da kyau ko in alheri ne ya same ka daman Allah bai kaddara zai kuskure ka ba in sharri ne ya same ka daman bai Allah bai kaddara zai kuskure ka ba shi sai ya same ka kai ne naka kullum ka yi al'akazu bil asbab wannan al'amuran so ake ka yadda da su ba ka gina hukunci a kansu ba me bambancin su me bambancin gina hukunci a kai ka ce a yutun da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara zai same ni ai zai same ni shi kenan ka zauna a gida kai ta bacci ai ga ga yunwa za ta fitar da kai eh kun bai wannan da kyau ka zauna gida ba za ka yi karatu ba babu inda za ka je karatu ai Allah zai zuba maka a kai ai sai ka fita to haka wanda shine gina hukunci a kansu amma ka sallama ka imani da su shine abin da Allah ta'ala ya dora maka ina fata mun gane waɗannan al'amura din na sharrin su da na alkhairin su duk haka mutum zai ɗauka a kansu saboda haka abin da yake wajibi na mu shine al'akhuf bil asbab duk wata hanya halatacciya ta neman ilimi za ka kama duk wata hanya halatacciya ta nema abin da za ka ci a baki za ka kama ku lura da jumlar halatacciya ba mutum ya ce wai haram shine abin da bai zo hannu ba halas shine abin da ya zo hannu so daga duk abin da ya zo na hannu shi riba ce nama alade ne waye waye bici zai domin ya riga ya zo hannu suke cewa alhalalu ma halla bil yad wal haramu ma lam yasil ila duk abin da bai zo hannu ba shine haram a'udhu billah kaga wannan ba kyakkyawar hanya ba ce Malami ci gaba da cewa ka sani wala khaliqa ma Allah babu wani mahalicci tare da Allah kun gane ko saboda haka ba a yi Allah madaukin sarki tarayya wurin halitta shi kadai ne wallahu khalaqa kulli shay Allah shine wanda ya halicci komai shi shi kadai kilo saboda haka Allah madaukin sarki ba shi da ba shi da abokin tarayya a wurin halittarsa saboda haka kuma kar a sanya mushi abokin tarayya Allah ta'ala bai hada kowa bai nemi shawarar kowa ba wurin halittar samai bakwai da kasai bakwai to kar a zo a sanya mushi abokin tarayya a samai bakwai da kasai bakwai a ce akwai waɗansu waɗanda yake su aikinsu kula da samai bakwai da kasai bakwai saboda haka da wani ya mutu da wani ya tashi isa ya kira su al'abdalu kun gano wannan ko mutum ya ji cewar babu wani abin da zai kasance ba sai sai shi ya sani so na ake ba da tarihin wani mutum wata baiwar allah mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki ranta ta kai kuka zuwa ga wani kun yi dariya wani ya sa mala'ika mutuwa ya dawo da ran a billahi shekaru na rajim irin waɗannan abubuwan shekaru da suka wuce an ta faɗan su to amma yanzu da yake an riga an kisa makabartar tarihi ina an riga an huce dole iri da mazu mutum zai iya faɗan waɗannan abubuwan ba to amma duk da haka ya kudirce a zuciyar shi irin waɗannan abubuwan abu ne da mutum zai tashi ranar alkiyama yana tintirin mushrikin sa kawai Allah ta'ala ya sauke da mutum ya kuskure ya sanya ma Allah madaukakin sarki kishiyoyi a ce akwai waɗansu aikin su kenan kula da sammai wani aikin shi kula da haihuwa wani aikin shi kula da kaza duk sun rarraba mukaman akwai wanda yake shi guda ake samu a duniya akwai wanda yake shiya shiya ta duniya ɗaiɗai ake samu ire-iren su a waɗannan al'amurra masifa ne sanya ma Allah ta'ala kishiya ne waɗannan al'amurra za su raba mutum da addininsa kuma kowane ɓangare suna da irin nasu na sufaye suna da nasu na shi'a masu imamai su ma suna da nasu a imma nasu suna kula da sasannin sammai bakwai da ƙasai bakwai wannan ita eh, rafu bi ne sun faɗa ne da fatar bakinsu Allah ta'ala ya sauke zai ga malam ya sanya ta gaba ce mai zaman kanta wala khaliqa ma Allah la nafiyatu lil jinsi khaliqa duk jinsi na mahalicci an kore shi tare da Allah madaukakin sarki babu wani wanda ya halitta tare da Allah madaukakin sarki Allah ba shi da abokin tarayya cikin dukkanin ayyukansa da cikin dukkanin sifofinsa da cikin wajen ibadarsa mana yake wa takbiru alal janaizi arba wa huwa qawlu malik ibn anas wa sufyan al-thawri wal hasan bin salih wa ahmad bin hanbal wal fuqaha wa hakaza qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al imam al yake cewa watakbiru alal ala al janaiz arba kabarbari da ake ma janaiza kabarbari hudu ne kabbara hudu ake magawa ake ma jana'iza cewar kabbara ake yi wa huwa qawlu malik bin anas wannan ita ce maganar imam malik ibn anas imam al'imma imam darul hijra wannan ita ce maganar shi wa sufyan as-sauri da sufyan as-sauri wanda yake sufyan as-sauri kuma shine sufyan bin sa'id bin masruq as-sauri ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci duniya ta san su a duniyar a duniyar ilimi wal hasan bin salih wannan ita ce maganar alhassan ibn salih mutum nawa kenan shi kuma shi ne alhassan ibn salih ibn huyay alhamdani faqihul kufa shine faqihul kufa shine abiduha ne abidul kufa an haife shi a shekara ta ɗari da hijira ya rasu a shekara ta ɗari da sittin da bakwai ai kun ga ko eh kun ga ai na'am wa ahmad bin hanbal ita ce maganar ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a wal fuqaha ita ce maganar malamai waɗanda suka gane addini wa haka za qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma haka nan dai ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce a shi kaga ba wai magana su ne su kaɗai ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma kun ga sunan littafin sharhus sunnah amma sai ga yana sanya masail na fiqhiyya mun sha maimaitawa don ka fahimci sunnar ta gama ko ina shi za a wancan daurar muke bayanin abin da yake sunnar shine makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya saboda ka shawarar da zan baka shawarar da zan ba mai kaina shine ka dauki wannan a matsayin kundinka da sunna baki daya shi sharhu sunna ba sai ya zamana yanzu zaka samu mustadarakat menene mustadarakat abubuwan da suke na sunna ne amma imam al-barbahari bai faɗa ba sai ka kakkalato su a waɗansu littafan sai ka ƙara a wannan sai ga moron wannan ɗin shine kamus ɗinka ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu sai ka ɗauki alaƙirar fahawiya sai ka karanta ka ga menene imam al-barbahari bai faɗa ba sai ka ɗauko sai ka ƙara kawai ku fahimci wannan sai ka ɗauki sharhu sunna na al-lalaka'i ba shi da yawa bai wuce mujalladi biyu ba juz'i hudu sai ya ga me bai faɗa ba sai ka kakkara a ciki kullum sai ya zama na kana karanta wannan kana jaddada sunnarka ba kawai ka yi ka ajiye ba tunda kun ga abu ne da cikin awa ɗaya ka karanta shi duka kun yi shiru yawa da shi ba yawa yake da shi ba duk littafin magabata ba haka yake da yawa ba cikin kankanin lokaci kawai ka karanta kullum ka dinga jaddadawa kullum ka dinga jaddada niyyarka ka ji eh sunnan da kake magana ita din ce ko kuma dai a'a sunnar ta ka ce ba sunnar ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake gani ajiya ma ne ya kawo mana magana akan aure yace wala nikah illa bi waliyin wa shahidi adl wa sadaqin qalla aw kafar sannan ya kawo maganar saki yau kuma ya kawo maganar sallar jana'iza yace kabar bari hudu ake yi kuma cewar kabar bari hudu ake yi wannan magana ce ta Imam Malik ibn Anas magana ce ta Sufyan al-Thawri magana ce ta Al-Hasan bin Salih manya manyan malamai waɗanda ake gina su akan salaf da an ce salaf kaulan wahidan kansu take gargazatuwa duk maganganun su ne a nan zan so in karanta mana ba zan so in yi dogon bayani a ciki ba in karanta mana abin abin nan Dr. Salih fauzan fauzan ya rubuta don mun ɗaya ne daga cikin waɗanda suke sharhin wannan littafin na sharhu sunna ga sharhin kusan na san kusan kowa yana da shi Eh? eh a daidai nan wannan gabar yake cewa wa takbiru alal janaiz arba wa huwa qawlu malik ibn anas wa sufyan ath-thawri wal hasan ibn salih wa ahmad ibn hanbal wal fuqaha'i wa hakaza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aga ga wannan shine nasu abin da muka karanta ana eh sai ya kawo sharhi sai shi da Salih Fawzan Fawzan yake cewa hadhihi mas'alatul far'iyya ai ba sai mun fasara ba eh a fasara yace hadhihi mas'alatul far'iyya wannan mas'ala ce ɗaya ce daga cikin masail na reshi ba na usul ba kun gane ko ba na usul ba lakin zakaraha huna lil khilaf fiha yace malam ya ambace ta anan ne dan sabanin da ke ciki wal bayyana sunnata fi dhalik domin kuma ya bayyana karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka li'anna al-kitaba ismuhu sharh sunna domin littafin sunan shi sharh sunna bayani akan sunna wal mashhuru abin yake ya shahara inda ahli sunnati wal jama'a wal a'imma wurin ahli sunna baki ɗaya ahli sunna wal jama'a da manyan malamai irin su Abu Hanifa irin su Imam Malik a'imma ne da ake kiran su a'immatul hadith anna takbira cewar kabbara alal janaza ga jana'iza arba'u takbiratin kabarbari bari ne guda hudu kana tare da ni ko kama fil hadisi sahih kamar yadda ya zo a hadisin da yake ingantaccen hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi salla salla alan najashi yayi salla ga annajashi wa kenan kun yi shiru sarkin habashi kenan tabi'i ne wanda manzo Allah yi mai sallah eh kace mi a ba ya ce bai abin nan ba kuma kun yi shiru tabi'in da manzo Allah yi masalla eh kace na wane ne tabi'i wanda bai ga manzon Allah bai imani da shi to yake mata bi kenan eh yawa as-sahabi as-sahabi man ijtama'a abin nabi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata ala iman man iman bi sahabi wa amana bin nabi sallallahu alaihi عليه wa mata ala iman eh shi wannan ya haɗu da sahabbai ne su Ja'far bin Abi Talib su da sauransu ya haɗu da su ya musulunta a hannunsu amma kuma bai ga manzon Allah bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallah da ya mai sal abin nan eh, salatul ghaib ya mai sallah sallar wanda baya gaban masallaci wata ya kira ta sallar ghaib kenan ai ba za mu shiga ciki sosai ba ko wa kabbara alaihi arba'an ya mai kabarbari nawa hudu daman nan malam ya kawo ya nuna manzo sallam yayi kabbara nawa kenan hudu kenan yace wa ghalibul ahadisi ala arba yace galibin hadisai da suke magana kan kabarbari hadisai ne da suke magana akan kabarbari hudu fi ba'dha ziyaratu khamsi aw akthar zaka samu waɗansu hadisan sun ƙara kabarbarin zuwa nawa biyar zuwa sama da biyar lakin allazi ajma alaihi almuslimun abinda malamai suke musulmai suka ijma'i akan shi huwa arba kabar bari na hudu wa ma zada anha abinda ya karu akan hudu fa mahallu khilaf to wuri ne da aka yi sabani akan shi kun gane maganar bari hudu babu wani wanda ya ce bata halitta ba babu wani wanda ya ce ana bari uku eh kabarbari hudu shine almuttafaqu alaihi shine abin da aka yi ijma'i akan shi biyar fa an yi sabani shida fa sa ma ne ce wal muslimu la yazhabu lil khilaf musulmi ba zai dinga tafiyar a ina ake sabani ba shi ya dinga daukan abubuwan da ake sabani yana yana aiki da su eh kun gane wannan hisa ya ce wal muslimu la yazhabu lil khilaf wa yatruku al-mujma' alaihi ya tafi yana ɗauka abubuwan da ake sabani a kansu yana bari wanda ake jimai a kan shi wal muttafaqu alayhi abinda malamai suka ittifaqi a kai wa yushawishu ala nas yana rikitar da kwakwalan mutane wannan ba shi bane khususan a immatal masajidi musamman limaman masallatai ina limamai suke mu da ma Allah ya sa mu muke ko yawwa musamman limaman masallatai la shuna ala nas kada su ringa rikitar da kwakwalan mutane wallahi inda limamai za su fahimci waɗannan al'amuran da komai ya zo da sauki abin da yake a kanka abin da limaminka suke a kai daidai ne ya yi daidai da sunna in ya yi daidai da sunna shi kenan sai ka tafi da su a kai Allah ba ta mu wannan da kyau sauran kai kuma ka yi ga karan kanka nan ka huta amma limamai na masallatai su ba suna da gudunmawa sosai da sosai wurin rikita kwakwalan mutane inda na ku ɗauki matsala guda ɗaya ta sallar tarawihi kaba sallah nawa ake yi raka'a nawa ake yi da yadda muka taso raka'a nawa muka samu ake yi raka'a sha uku idan aka yi raka'a goma abin nan idan aka yi tahiya biyar an yi raka nawa goma shi kenan sai liman ya tashi ya kawo shafa'i da wuturi nawa kenan eh sha uku shi kenan an tashi ka gani ka ga da kai da kace ana karawa ba a karawa akan goma sha uku da shi da yace ana karawa akan goma sha uku duk yanzu nawa kuka yi kun yi shiru sha uku kai yanzu wanda yace ana karawa sai je ya kara to amma daga baya sai kuka zo kuna yin raka'a takwas a masallatan ku ko ba kuke yi ba kun yi shiru kuka zo kuke yi raka'a takwas an kuka raka'a takwas wani dai su dabarin da ba za ku yi wa mutanen ku tsaftataccen bayani ba ba haka al'amura suke ba tunda wanda mutanen suke a kai ba wai ba daidai ba ne ko kuskure ne ko bid'a ne ba bid'a ba ne kuma wannan shine asali salatul laili masana masana an ai raka'a biyu ai sallama an an yi raka'a biyu ai sallama an an yi raka'a biyu ai sallama da ka yi su ka kammala sai ka kawo shafa'i da wutirinka shi nan ka huta ka huta da mamanka ka huta salin alif amma yau ka kawo musu raka'a hudu a jere gobe ka kawo musu raka'a hudu a jere ai an taba samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zaka rikitar da mutanenka wannan ba shine asali ba kun yi shiru yau ta haka yake Allah ba ka al'amarin yake ba Allah ta ya sauke yace khususan ai wato abin daɗi ba wannan Muhammad bin Salih Ufemin ba taba sanin ya zo Najeriya ba ya sani na ba san ya taba zuwa Najeriya ba eh kai shuru a sani na bai zo Najeriya ba amma kai ka ce Najeriya aka buɗa mai yake bayani a kanta yi za na tashi ma na ɗauko littafin gaba ɗaya dan kada in ce muku na ga abin da ya karanta ya zama kamar a'a ni ma na ƙara nawa ta hiza na kawo shi nake karantawa kowa ji mana yace li annan nasa matadu ziyarata ala arba domin mutane ba su saba ƙari a karaka hudu ba ba su saba ba akan nawa suke yi hudu suke yi yi musu hudun hudun daidai ne shi ne kawai abin da za mu tambaya kar ku manta rikicin mu da mutane fa in sun shekara dubu suna kan kuskure wannan bai zama dalili ba ban kaɗe su za a yi su dawo ina daidai to amma in dai akan daidai suke a bar su a karantar da su wani abu ina ta mun gane wannan da kyau to yanzu idan ka ce kuma ka kara akan hudu ne domin karantar wafa ai abdullahi dan abbas ya karanta fatiha a bayyane domin ya karantar da ana yin ta saboda haka yanzu ka kara ne raka hudu ka yi kabbara biyar da zuwa shirin domin ka karantar da mutane ana ana yi wannan magana ta ga kiyasu ne ma alfarik domin magana abdullahi dan abbas da ya ce ya bayyanar da karatun fatiha a sallar jana'iza domin mutane su san ana karanta Fatiya wannan bina'i ne akan sallar karatun fatiha wajibi ne ko ba wajibi bane domin la salata liman lam yaqra bi ummil kitab kun fahimci wannan maganar sai nuna ashe abdullahi dan abbas yana jaddada musu abin da yake wani abu ne mai karfin gaske a babin sallah da suke bari kumi shuru shiru kuma ƙari akan kabarbari nawa hudu mala yake cewa za a rata an taf'ala an taf'ala faf'alhu li fai za a rata an taf'alahu faf'alhu li nafsi idan kana so ka ƙara kan kabarbari hudu to ka yi ga karan kanka in kana so ka yi biyar sai ka yi biyar bayan an gama hudu kai sai ka ƙara biyar shida bakwai sai ka sallama ka wala tushawwishu ala nas kada ka rikitar da kwakwalan mutane wa ta'ti lahum bil aqwali shazza ka dinga kawo musu maganganun da suke yan dauki daidai maganganu ne da ba su da karfin dalili sai ka yi jibin goshi kafin ka iya fito musu da dalilansu war riwayatul muktalifa da ruwayoyin da ake sabani akan su a matsayin ka kuma mai kokarin hada kan al'umma fa hadha laysa min sha'ni talabatil ilm malam yace wannan baya cikin ayyukan ɗaliban ilimi baya cikin ayyukan ɗaliban ilimi wato wani abin sha'awa da zaka fahimta akan wannan maganar da malam yake yi wato karatu a gaban malamai da suka yi karatu suka gane karatu wallahi ba karama alkhairi bane zaman da muke a madina doka ce a kasar ka karanta Alƙur'ani da ruwayar hafs kana limamin masallaci abin nan da wajen ruwayar hafs kun yi shiru doka ne ka yi karatun sallah a matsayin ka nawa na liman da ruwayar da ba ta hafsu ba ba su yadda da ruwayar shi ba ne ba su yadda da kalun ba ne suna da kuliyatul qur'an inda ake karantar da ruwayoyi ashirin tabbatattu suna da ita ana karantarwa amma doka ne inda ya zo wurin mutane ka karanta in kuna kuletu qur'an ku yi duk kirawoyin da za ku yi in za in kuna tafiya ku iku ne ku yi duk ruwayoyin da za ku yi amma muddin za ka huce gaba ka bai wa mutane sallah a matsayin ka na liman ba da hafsu ka iya ba yi musu hafsu su kawai ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga inda malamai za su gane wannan wallahi da an samu ci gaba sosai da sosai a tafiya ta sunna a wayar da kan al'umma inda duk abin da ka sani zaka faɗa to me bambancin ka da wanda ya fara karatu yau kowa ana karanta da su ne gwargwaron su in kuna leta qur'an sai ku karanta duk ruwayen da za ku karanta wani lokaci idan yan kulleta qur'an suna tafiya a mota ko ana wani su isu ne idan aka ce waye zai yi karatu daman ba a kira ruwayar habs ko ruwayar shi a wuraren daman ba ka jin ta kawai kun yi shiru dan ya jin wani a ah, wannan yi ruwa ya sauran kowa da kowa ce eh, a ah, kun gane wannan in su isu ne nake gaya muku amma hir akwai wani daga cikinsu da ikara da ya ba da sallah a masallacin jami'a masallacin da ke cikin jami'a ya ba da sallah yi sallah da ruwayewarsu sai da aka ce mai kare saki ruwayewarsu ta sai ita ce a wani wurin warshi tarin jayi abin nan habs a wani wurin habs tarin jayi warsh haka da suke ta tafiya a duniya to amma a masallaci fa na jami'a inda yake jami'an ka lura ɗaliban ilimi gaba ɗaya ya tara amma a cikin su yan kuletin qur'an nawa ne tunda akwai kuletin qur'an akwai kuletin hadis akwai kuletin shari'a akwai kuletin lugha akwai kuletin da'awa usuluddin nawa kenan biyar in ka tara yan kuletin qur'an baki ɗayan su da 'yan digiri da 'yan digiri na biyu da 'yan digiri na uku da malamansu da ma'aikatansu gaba ɗayansu ba su kai 'yan ula na kulle ta shari'a ba yawansu gaba ɗayansu duk gaba ɗayan har ma'aikatansu bai kai yawansu ba to haka nan ba zai yi a ce ka zo kana karantar da mutane abin da ba su sani ba shi yasa in ka zo za ka karantar da mutane wannan hanya ce mai sauƙin gaske wurin yadda malamai za su haɗa kan al'umma to amma ɗalibin ilimi ya saba yau in yi dogon bincike ya kashe daren yau yana bincike gobe kawai sai ya ce ayyuka kaza bid'a ne eh ai ya yi bincike ya gano abu kaza shine sunna kun yi shiru yau karatun da mu yake sai a hankali ko ma ya ce wajibi ne <laughs> wala bibi ya ce ko ma ya ce wajibi ne sai daga baya kuma ya zo ya ce a ya gano ba haka bane shi makaratu yana da wani abu yanzu zaka karanta abu inda zaka sake dawowa ka sake karantawa sai ya gane ashe karatun da kai dazu ka karanta kuskure duk ɗaliban ilimi sun san wannan malam yake cewa talabatul ilimi ɗaliban ilimi yu'allifuna bainan nas suna haɗa kan mutane ne wala yushawwishuna alaihim ba sa rikitar da su wa ya'maluna bima ajma alaihi suna aiki ne da abin da aka yi ijma'i akan shi bima ujma alaihi da abin da aka yi ijma'i akan sa ya taqayyaduna bi hadha suna taqaituwa da duk abin da aka yi ijma'i akan shi amma idan su ɗalibai ilimi sun zo su isu ne sai su yaya a sai sai kuma kowa ya baje kolinsa ina ba da muna gane waɗannan abubuwa din saboda gaskiya mu ji karatun da mu ake Mu kowa ya kokarin gyara hada huwa al mala yace wannan shine abin da ake so wa hada huwa gharbul muallif mala yace wannan shine manufa ta malami min iradil arba sai da ya kawo kabarbari hudu li'annaha hiya al-muttafaqu alaiha domin kabarbari hudu sune abin da aka ittifaki akan su fala yuzadu alaiha kar ka kara wa yushawishu ala nas fi zalik a rikitar da kwakwalan mutane wani ma yaga anya sallan nan tayi kun yi shiru a bar jahilai su suke fatawa ba malamin shi ya ja kaga wasu dan sun koma gefe guda wai suna sakewa ka ga laifin su wannan ba ta mun gane waɗannan al'amurra din saboda kaga sunna haka take dole a tsaya karanta sunnar ita ce sunna ba sunna ce take binka ba kai ne zaka bi sunnar kun fahimci wannan da kyau ko to ga dan ka kwana kana kiran kanka ahlus sunna muddin baka bi ta ba kuma bi sunna ce kowa ya riga ya santa saboda ka don Allah wannan karantarwa ce malai imani sosai da sosai hadda inda malai yake cewa sai malai ya ce wa qawlu wa وهو bin مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعمر بن حنبل يتي مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهذه الأئمة الأربعة وسفيان الثوري شنو سفيان بن سعيد الثوري الإمام min من أئمة الفقه والحسن بن صالح بن حيي وهذا من من أئمة الكبار وأحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة الأربعة فيتي قوله والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أي وهو قول كثير من الفقهاء ما يتي كبر بريه إبنا سوني مغنغنو ما في يوم ما لم يدسك تفاكي karka manta ba matsala ce itiqadiyya ba matsala ce far'iyya sai ya zama na dogon lokacin da za ka ɗauka don ka gamsar da mutane inda wani abin ka karanta musu da ba wannan ba da ka ga yanzu an zara ci gaba ko ba zai ci gaba ba to ka ga yanzu ashe inda ake inda ake tsallan nan ake ta dira mala yace tab'a li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallama ina buƙatar don Allah ɗalibi duk mai wannan ya koma ya je ya duba shi a shafi na 167 yake wannan maganar shafi na 167 da bakwai zuwa ɗari da sittin da takwas ke cewa falayan bazi li ɗalibin ilimi bai dace ba ga ɗalibin ilimi an yi shi alan nas ku dubi inda malam ya bince daɗa maimaitawa yake jan kunnen ɗaliban ilimi ita bai ka kamata ɗalibin ilimi su dinga rikitar da mutane ba yau su kawo musu kaza ka su kawo musu kaza wannan ba sima ce tasu ba ku lura ina daɗa maimaitawa muna cewa da fa a inda mutane sun ɗabi'antu akan abin da yake shine daidai yadda suke a nan shi ne daidai kana so ka gwada imaninka ne da nasu Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau ruwaya ta hiya ruwaya ne muke da su kun yi shiru wacce ta fi shahara a tahiyatu lillah a zakiyatu azzakiyatu akwai tayyibatu salawa to lillah Umar dan Khattab ita ya karantar akan mumbari wani mumbari na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubin ta sahabbai da tabi'ai duk suna gaban shi kun gane ko amma idan ka bi kokkofa hadisi wace ce tafi ta Abdullahi dan Mas'ud to amma yanzu me ake magana fifi ko ake yi wata din tayi ko bata yi ba sai ka karantar da mutane kawai su zai kar ka manta fa yanzu da yawa mutane ba suna buƙatar haddul ja'iz ne me ya gwargwadon abin da in sun yi ma an karɓa kun yi shiru me ya gwargwadon yadda in sun yi shi an karɓa wallahi za ka yi mamaki yanzu in kana limamin a masallacinka ka ce bayan sallar magariba kada wanda ifita sai ya yi mana alwala aikace kowa ya gwada a islamiyya ka yan babban aji ka ce kada wanda yau ba karatun da za a yi dama garga sanar da ranar da za ku yi sai ranar da aka tare ka ce kowa ya fita ya alwala a aikace ka rike kuma kana karantar da su ba wai alwala wacce tafi kowace kyau ba a'a alwalar da za a ce ta yi a ja sallah da ita ita kawai ake bi ba ina fata mun gane waɗannan al'amurra ɗin saboda kai malami kai ne ya zama wajibi duk ka san waɗannan ruwayoyin ka san waɗannan don ka san yadda zaka mu'amalanci mutane amma mutane ba wajibin su bane da sun san wannan kawai abin da muke bukata a cikin tahiyoyin nan da suke ingantattu wacce ya iya kawai ba ya yi ta ba ya san ma'anarta kana gani ba saboda bai san ma'anarta bane fa bayan ya gama a cikin ya ya ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi yayi wa bayan Allah sare addu'a ko bi musu ba amma da bai san ma'ana tahiya ba da aka kammala yi sallama sai jiyo ya ce kuma a yi salati goma ga annabi dukan kushewa ta musulmi tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa Allah ya gafarta musu kadan da ya san me ya ta ta da bai ya ce kuma a yi addu'a ba saboda a tahiyyarsa ya yi musu addu'a ya ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina وعلى عباد الله الصالحين duk bayan Allah ta'ala na kwarai duk sun shiga gan da ya san ma'anar ta da bai zo yana ta rikici sun ce ba yin addu'a bayan sallah ba a yi riga an yi addu'a tun a cikin sallar mana yace fala in bazin li talibul ilmi an yushawishi ala nas bai dace dalibin ilmi ya dinga rikita da kwakwalan mutane ba bi hujjatin annahu ya'rifu anna naka qawlan aw haditha wai dan ya san cewa aya ko wata magana ta wani malami ko kuma akwai wani hadisi fi ziyada da yake magana a kan ƙari kabara nawa hudu kana ma'o ya arifu na khilaf fil masail ka sani malamai fa sun san sabani da ake mai tarin yawa a cikin masail wala ya atuna bima yushawishu ala nas ba ka zuwa da abin da ke rikita da kwakwalan mutane wa ma yukhalifu ma jara alhi amal da abin da ke ya saba akan abin da mutane suke akai wannan ba karamin tokaciya ma na imana ba Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau kaga wannan ya zo ne akan kabarbari nawa hudu za ka ɗauke ka je akan kowane ɓangare a matsayinka na ɗalibin ilimi kar ya zama na kullum kawai kanka ya ka dawo kana hayaki ka gama diploma ko ka gama kayan ko ka gama kaza ko ka gama kaza ka haddace kaza kanka yana hayaki ba haka ake yi ba Allah ko haka ake yi za a ga mai mutane suke bukata yadda mutane suke a ce sai ka jaddada musu ya tashi yanzu daga al'ada ya koma ibada shi kenan sai ka ɗora musu wani abu har nan gaba a zo ka manta ba suna ba da labari wani mutum ne aka tura shi ya je ba da sallah a wani ƙauye can yake tarawihi kullum duk shekarar da ya je daga arhaman yake ɗakowa iyo ƙasa kullura daga arhaman yake ɗakowa Yau ƙasa sai shekara da shekaru yana haka ba shi ba da labari shekara da shekaru yana haka sai wata shekarar bai ji daɗi ba ko wata larura ta gitta mushi sai aka tura wani da aka tura wani sai ya kama daga bakara yana ta yi yana ta yi yana ta yi yana ta yi a yaushe zai zo a rahman a goma ƙarshe ko sai goma ƙarshe suka ci haba sai yanzu ya gano inda malam yake yi wani jirgin duk kwanaki nan da yake yana ta lalubo ina malamin su ita yi ne bai iya lalubowa ba <laughs> wai zai zai lalubo ina malamin yake sai yanzu ya gano wurin eh Allah mu karatu a hankali <laughs> eh aga wajen sai yanzu gano inda malam yake tun da yi tun tsawon ramadan yana lalibe ne ina wurin yake sai yanzu gano suka yan uwa dole mu sama bakin mu'ama wani sosai da sosai gaskiya to Allah mu yi hakuri sosai ya zama na sunna ita ake bi ba wani mutum ne kwaya daya daya shine ahlus sunna ba in an bi shi an bi sunna wala ai maza Allah ne ka sani amma a yanzu a'a sunna fa ga ta an karanta ta fa yawwa ita ce za ta yi wa mutum hukunci ba shi ne zai huce gaba ya ce shi abin da ya bada shi ne sunna ba kuma mun sha jaddada waɗannan maganganu ɗin kuma ya kamata a ce ta da ake yi suna tasiri a jikinmu tunda na imamul barbahari ne imamul barbahari ya rasu shekara ta ɗari uku da ashirin da tara a manye wannan jumlar ya ce wa takbiru al janaizi arba ya san akwai saɓanin amma ka san yana daga cikin manufofi na sunna haɗa kan al'umma akan abin da yake daidai ku lura ba wai haɗa kai ba a shiru dole a faɗa a ira za a haɗu kun yi shiru kada mu ce a haɗa kai a kan me yau wasu ya faɗi daidai shi ne manufar sunna isa malam ya kawo ta ana Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ma dole ne gaskiya dinga faɗakantuwa da irin waɗannan al'amuran ɗin sosai da sosai sai zama na kullum an ɗauki kai kafa ka sha'afa wani ya ɗauki ya saba wa shi ne sunna yana ga cikin sunna ne ya saba malikiya saboda haka sai ya zo masallacin juma'a tsakanin shi da masallaci wajen sahu talatin ne yana kan titi sai ga ce Allahu akbar wai yana sallah mai yana hudu ba wata sallah yake yi shin akwai wata nafila ce da ake yi in liman yana hudu ba kun yi shiru akwai nafilar da ake yi in liba yake hudu ba to shi wata lafala yake yi eh a wannan hiyatul turuq wata hiyatul masjidi ta hiyatul masjidi ai ana magana ne in ya shiga duk magana da yake ya shiga ne ni manzon sallallahu yana munbari sai yace tashi kai sallah ko ba ba ya shiga masallaci liman yana hudu ba shine ake magana zai fila ko ba zai fila ba amma ke yanzu kana zuwa ka samu haraba haraba ai ba masallaci ba ce, wani ma wajen haraba wani can kan titi ya ce ya tsaya na sallah wata sallah yake yi wai sa shi tsaye shi ya baka dalili dan kai dalilin da ka sani shine idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idza dakhala ahadukum masjida idan ya shiga masallaci wai za lam yadkhul fa eh kun yi shiru lam yusalli rak'atayn barakallahu fi waɗannan al'amurra haka suke to wai yanzu an dauki saba wa malikiya ba wai shine ma sunna Allah ta'ala ya sauwaki gaskiya yana buƙatar yana buƙatar gaskiya mutum karatu karatu mai tsafta karatu wanda yake zai asala mutum akan tarbiyya da ganin girman maganganun mutane ku duwa magana da malam ya kai ce wa huwa qaulu malik yanzu yake ce malik shi ma dan malikiya ne eh ba mun karanta kuma cewar shi dan hanajila ne amma me yasa ya fara gabatar da malik bai kawo ne mazhabar shi ba kun yi shiru ana magana sunna ne imam malik ibn anas ya rasu shekara ta 190 da wani abu wanda yake nake ji imam ahmad bin hanbal an haife shi ne shekara ta 200 da wani abu kun yi shiru kaga akwai tazara mai nisa tsakanin su shi yasa ya fara gabatar da maganar Imam Malik ibn Anas to karatu kawai mutum ya dauka shi dai kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai ba kai tsaye bane domin akwai rijal da suka rawaito maka Allah ta'ala ya sauke to Allah ana aiki ne akan abin da zai hada kan al'umma akan daidai kawai kuma yace wannan da ke ko kana so ka yi raka'a kaza ka yi sallah kaza ba kana da daki ba eh kar ku sha'afa duk rikicin da ake na ana hada sallah ana ana yi waje da abin nan ana karawa akan goma sha uku ko ba a karawa da yaushe ake maganar da ramadana in ramadana ya wuce fa kowa ya shiru ita sai da aisha radiyallahu anha ya tace ramadana da wajen ramadana amma in an yi magana ramadana ya zo in ga an yi shiru ya wuce shikenan sai ga mutum ya ce shi zai yi tarawihi ba zai yi tahajjud ba ko tahajjud zai yi ba zai yi tarawihi ba in ka zo tahajjud sai ga duk gaba ɗaya bai yi ba la bai yi tarawihin ɗazu ba kuma bai yi tahajjud din ba wadi ya ɗauka sunna ne Allah ta'ala ya sauke malaki cewa imanu bi annama kulli qataratin malakun yanzur min as ya ba ha haifu a azza wa jal kuma da imani da cewar ma'a kulli qatratin tare da kowane ɗigon ruwa guda ɗaya malakun yin na sama mala'ika da yake sauka daga sama hata ya ba ha haifu a azza wa jal har sai ya sauke wannan ɗugon a inda Allah madaukakin sarki ya umarce shi ashe akwai mala'iku da mala'iku suna da yake nan domin ma ya alamu junu da rabbika illa ku kun gane ko to amma cewar akwai wannan tana bukatar a tabbatar da wannan dalili su abin da yake mun sani shine ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku da suke kula da ruwa mun karanta a usulul iman sun gane ko akwai mala'ika da ke kula da wannan to amma cewa kowanne dugo ɗaya kuma sai ya sauka da mala'ika sai ya dasa a wani wuri malamai sun ce nan yana cikin baka kasan baka biyu cikin bracket kenan ko والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه matattu suna jin magana rayayyu ashe wannan mu'jiza ce ta maza Allah sallallahu ubangiji Allah madaukakin sarki ya yayi mishi bayan da aka lallasa kafiran badar kafiran maka a badar bayan da suka fito abu sufyan ya aika musu cewar su fito da ayarinsu su zo su tari dukiyoyinsu yana da labari cewar manzo Allah sallallahu ya fito daga Madina zai tare shi a Badar da ya tashi sai ya silale ta kasan Badar sai bai biyo ta cikin Badar ba iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa wa rakabu asfala minkum jawgarafin wurin kenan in Allah ta'ala ya mun a ganin ido yankin Badar ga tidin ga tidin ga ga yanda suka sulale suka wuce in dai ka je wurin ba da ba ta da mafita guda hudu tunda ka san mafita guda nawa ake da su kudu da arewa gabas da mai ita badar ba haka take ba akwai wuraren da suke tudu ne saboda Abu Sufyan ya sulale sai ya gudu sai ya isa maka sai ya ce da mutanensa su dawo maka tun da ya riga ruwa ta sha sai suka ce ina ai ba za su koma ba sai sun je badar sai sun lallasa manza Allah sallallahu alaihi wasallam kaji isa Allah ta'ala ce wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim babaran wa ri'a an-nasi wa yasudduna an sabilillah suka ce sai sun je badar sai sun ga bayan musulunci sai sun ibi sai sun yi kwana uku bayan mai kenan yaki suna shan giya ana yanka raƙuma ana ci 'yan mata suna musu sannan kuma sai a dawo ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku suka dafa wa Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ake kace kace da su lokacin da shedan ya ga mala'iku din mala'iku din nakasa ala akbihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shahidul iqab ina ba mun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya lallasa su aka kashe su manya-manyan akabir mujirmi haɗin irin su utubutu bunin rabi'a irin su shaiba bunin rabi'a irin su abu manya-manya rasulullah ya ibe su ya zuba su a cikin rijiya kisa ya ce wani imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi da yi imani da lalle ba aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi na kallama halin kalibi lokacin da yi magana da mutanen rijiya yauma badirin a ranar badar su ne ai na su ne mushrikai da ana sallallahu ya tattara su ya watsa su a cikin rijiya kanu yasma'una kalamahu sun kasance suna jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sai da ya tambaye su ya ce shin abinda ubangijin ku yayi muku alƙawari kun same shi haƙƙan domin ni da ubangiji na yi ma alƙawari na same shi haƙƙan madan khattab ya ce ya kake ya rasulullah kana magana da ajsad la ruha fiha jukkunan da babu ruhi tare da su sai ya ce yanzu kuɗin nan ba ku fi su ji ba an dawo musu suna ji don su dada kunyata a ana sallama yana nan da ran shi kuma ya gode ma Allah maɗaukin sarki yasma'una kalamahu suna jin magana shi domin su kunyata su daɗa tozarta kuma suna can suna can Allah ya raka taki gona wal imanu bi anna rajula idza marida ajarahu Allah ala marbi malai yake cewa da imani cewa in mutum ya rashin lafiya Allah zai ba shi lada akan rashin lafiya da yi Allah zai ba shi lada domin dukkan abin da ya shafi mutum na masiba ya hakuri Allah zai ba shi lada akan wannan har hatta shauka ya har kaya da mutum yake takawa zai samu lada akan wannan kai imani cewar in mutum ya rashin lafiya Allah zai ba shi lada iza kake jin laraba in mutum ya rashin lafiya kasan ce tahur insha Allah ma'ana kankarar zunubi muna fatan wannan ya zama kankarar zunubi ne ina fatan mun fahimci wannan da ke ko wa shahidu ya ajurhu Allah ala shahadati shahidi wanda ya rasu a fagen fama ubangiji Allah ta'ala zai ba shi ladan shahadarsa zai yafe mishi duk wani abin da ke tsakaninsa da shi in ban da bashi kai bashi mugun abu ne bashi ba suka huta ai ba shi haƙƙi ne na ɗan adam kun shiru a ga ta shahidi aka ce ba shi kan sai mai shi ya yafe amma sai da ya ce ai ba shi hanji ne cikin kowa akwai ko a ce gwamnati ma ana binta ba shi a'a a dai fata a alamu a dai fata a biya ko duk mutumin da zai karɓi bashi ya karɓa da niyyar zai biya kuma da sa ya yi wallafi na manu idan ta dayan tun bide nin ila musamman aktu wal imanu bi anna al atfala idan asabahu shay'un fi darid dunya ya'lamun wa dhalika anna bin ukhti abd al wahid qala la ya'lamuna iman da kuma yin imani da cewar bi anna al atfala da cewar ƙananan yara idan asabahu shay'un idan wani abu ya same su fi duniya a nan duniya ya ya'lamuna suna jin zafi dole ka yi imani da wannan shi ma yana cikin aƙida ka yadda cewar idan yara wani abu ya same su suna jin zafi duk da cewar an ka bashi wuta a wannan hannun zai karba in dai ba ya ji zafinta ba in ka bashi kunama ka ce ɗauko zai ɗauko saboda ne ba shi da hankalin da zai gane wannan kunama ce wannan maciji ne amma idan wani abu ya same shi ba zai ji zafi me yasa ma ya faɗi wannan maganar wa zalika abin da sa muka faɗi wannan maganar anna bakar bin ukti abdul wahid domin akwai wani bakar bin ukti abdul wahid tintiri ne ɗaya ne daga cikin manya-manyan khawarijawa ya ce la ya alamuna ai yara ba sa jin zafi ai yara idan wani abu ya same su ba sa jin zafi sai malam ya ce wa kaza ba kuma ya faɗi ƙarya shi wannan bakar bin ukti abdul wahid ba abin da ya faɗa ƙarya yake yi saboda ka yana cikin aƙida in mutane suke suna akan daidai wani ya kawo barna a lissafa a ce abin da wane bada ƙarya yake yi kana ka cewa yara idan abu ya sami su ba sa jin zafi gashi nan yaro yana hana shi kuka gashi nan yaro yanzu za ka ba shi kosai da gudun da yake da bala'in son kosai amma zai da shi yi kuka ya ce kuma ka miƙo mishi ga abubuwa <laughs> nan da ka gani kiri da musu ba ta mana fahimta ko duk abin da yake kawo wannan zirbi a cikin harkar falsafanci duk shi ya haifar musu da waɗannan abubuwa kuma abubuwa ne da aka kakaba wa mutane a wannan rayuwa yana karanta injiniya sai ya karanta yayi yana karanta likitanci sai yayi har ake neman ma a mai da shi ma shine likitancin yana karanta har da wani ma falsafatin islamiyya kaji ba ko falsafatun islamiyya wace falsafa ce islamiyya bayan malamai duk sun tsine ma harkar jidali sun ce wala kusuma wala jidal duk sun yi ahir da waɗannan al'amura ɗin mana ya ce wa alam anna la yadkhulu ahadun aljannata illa bi rahmatillah wa la yu'azibu Allahu ahadan illa bi qadri dhunubi wa law azaba ahli samawati wal ardi barrahum wa fajirahum azaba man ghayra zalimin lahum لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم وإنما يظلم من لم يأخذ ما ليس من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر ولخلق خلقه والدار دار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه ما لا يتشي وعلم كفني أنه يدع الأمر يكي la yadkhulu ahadun aljannata babu wani mutumin da zai shiga aljanna illa bi rahmatillah sai da rahama Allah amma aiki shi kan zalla a akai ina sai da rahama Allah ai wannan zai nuna maka aljanna abu ce mai tsadar gaske tana da tsada wala yu'azibu Allah ahadan illa bi qadri dhunubi Allah madaukin sarki bai ma kowa azaba sai da gwargwadon zunubinsa eh sai da gwargwadon zunubinsa akwai wanda shi ya kirkiri barnat kaga yanzu yana da zunubi na ne kuma ya aikata nawa kenan innal na kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu duna kaga sun yi kafirci daya sun kuma kanje mutane ta farkin Allah laifi nawa kenan biyu hakan nan kuma duk wanda ya kirkiri bid'a yana da laifinta kuma ya zo ya aikata ta kar ka manta fa dan annabi adam wanda ya kawo wanda ya fara kisa duk wani wani kisan kai yana da laifi shiwa shi wancan dan annabi adam din me kuke kira shi ma yana da yana da sakamako don shine farkon wanda ya sunnanta kisa shine farkon wanda ya kirkiri kisa saboda duk wani wanda ya kawo barna ƙauyen sun ana kayan aure ba a sa kaza a zamanin shi ne aka kawo wannan abun ya zama na kuma duk wacce za a yi ma aure bayan shi sai an yi wannan abun ya sani ya yi barna kun shiru ya ake yin aure a ƙauyen su da me da me ake yi ba sai ya musu na ƙauyen ba in ta shigo mina kuma ba sai ya musu na mina kun yi shiru amma shi yana mina tana can ya tashi yayi kaza yayi kaza yayi aka gani kuma aka ce duk wacce za a yi wa da wacce a nan ba a sani ba ma'aikaci ne ko ba ma'aikaci ba ne ɗan kasuwa ne ko ba ɗan kasuwa ba ne in ma'aikaci ne mai ɗaukan dubu ɗari ne ko mai ɗaukan dubu ashirin da biyar ba shi ne ƙasan albashi ba eh, kun yi shiru eh har bakwai ban gane ba akwai ba wasu dubu bakwai to haka bai eh to ka gani to kaga yanzu ba a san wannan mai daukan dubu bakwai bane wanda mai daukan dubu ɗari bane kawai an ga kayan aure to daga mutane su ba hankali gaskiya walau azaba ahla samawati wal ardi inda Allah madaukakin sarki zai ma kowa da kowa azaba na sama da na ƙasa barrahu wa fajirahum mai biyayya da mabarnaci mun gaira zalimin lahum ya azabtar da su bai zalunce su ba ai bai zalunce su ba domin me in ka kallaci ita aljanna falala ce ita kuma wuta fa adalci ce inda za a ce kowa yadda i ai mushi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba shi ne adalci ba in Allah ya ce kowa yadda i ai mushi ya sarki ganin kowa zai ce a'a Allah ba ta mafi wannan da kyau mutum ba za a ce Allah ya mai mishi da aniyarsa ya ce a eh saboda ya san Allah ya san zuciyarsa eh ya san Allah ya san zuciyarsa sai ce a wannan dai tsakanin shi ne da shi raka al'amurra falala ce da ubangiji Allah madaukakin sarki imana la yajuzu an yuqala lillahi azza wa jalla innahu zalim baya halatta a ce Allah madaukakin sarki azzalimi na billah domin wala yazlimu rabbuka ahada وما ربك بظلام للأبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له أي wanda yake zalunci shine wanda yake karban abin da ba nashi ba ko ba shi bane ba shine zalunci ba mutum ya karɓi abin da ba nashi ba sai malam ya ce wallahu lahul khalqu wal amru shi kuma Allah dukkanin halittu nashi ne ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin wal khalqu khalqu halitta kan halitta sace shi shi kadai wa daru daru gidan kuma gidan shi ne duk gidajen domin akwai gidan duniya akwai gidan barzahu akwai gidan lahira nau kenan duk na Allah madaukakin sarki ne la yus'alu amma yas'al ba a tambayan Allah dangane da abin da yayi wahum yus'alun su bayi su za a tambaya dan me suka yi kaza wala yuqal hakan nan ba a cewa lima saboda me Allah yi kaza a'udhu billah wa kai ya akai Allah yi kaza a'udhu billah duk ba a faɗin wannan wala yadkhulu ahadun bayna Allah babu wani wanda yake shiga tsakanin Allah da bayinsa kar mutum ya shiga tsakanin Allah da bayinsa wane kan muna da kyakkyawan zato halas kai wane kan halin nan nashi ba halin kwarai bane kawai amma ka ce su wani yan wuta ne su wani yan aljanna ne ba a sanya ka ba ai mun yi wannan magana a wancan karatu ina fata mun fahimci wannan da ke ko to a jumla da muka ambata da su wa alam annahu la yakulu ahadun aljannati illa bi rahmati illa bi rahmatillah sai da rahma Allah wanda zai nuna mana yalwatuwar rahmar Allah madaukakin sarki kenan ta yadda inda za a kallaci aikin da ka yi a kallaci ni'imomin da Allah yi maka za su biya eh ba za su biya sai dai Allah madaukin sarki ya sanya aiki ya zama shine sanadiyya kamar yadda ka san Allah ta'ala ya sanya waɗansu al'amura su ne asbab su ne hanya su ne sanadiyya haka nan Allah maɗaukin sarki ya sanya aiki na kwarai ya zama shine sanadiyya dan Allah ta'ala yana cewa udkhulul jannata bima kuntum ta'malun udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna ashe aiki yana tasiri ku shiga aljanna ta sanadiyar ta dalilin aikin da kuke yi kuma ga hadisi ta lan yada da nan lan yada kula ahadun minkum aljannata bi amali babu wani mutumin da zai shiga aljanna daga cikin ku da me inda za a dauki aikin sa shi shi kadai a ta shi zai shigar da shi aljanna ai ba zai kai ba to amma aiki sanadiyya ne tsani ne na samun gidan rahama ya Allah ka sanya mu cikin rahamarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu